‘Yan sanda a jihar Niger Najeriya sun ce sun kama jami'an ‘yan banga guda biyu da ake zargin suna da hannu wajen haddasa rikicin da ya yi sanadiyar hallaka mutane tare da asarar dukiya a garin Kwantagora. Da yammacin Alhamis ɗin da ta gabata ne dai waɗansu matasa a Kwantagorar suka fusata suka ƙona ofishin ‘yan bangar. saboda kisan gillar da suka ci ‘yan bangan sun yi ma wani matashi al'amarin da ya janyo zaman ɗarɗar a garin. Kakakin ‘yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ci suna ci gaba da bincike kuma za su tabbatar da an hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan tashin hankali. e eh, wa'annan uh, wa'anda ke da hannu ga shi kama yaran da suka bashi kashi ha yaran ya rasu duk mun ba da izina kama su dan za mu bincika abin sosai kuma mu hukunta su don ba wanda doka ya ba izini haka yanzu to kawo yanzu an kama sun koko da da muka yi waya dai da shi uh, dpn wajen ya ce mutum biyu na hannun shi cikin wanda suka aikata wannan abu mutum biyu na hannun shi sannan ana kan bidan wayanda kuma ke da hannu ga abin suma. A lokacin da na kira shugaban kungiyar 'yan banga na jihar Niger AIG Ibrahim Maci mai ritaya domin jin matsayinsu a kan wannan lamari sai ya ce bai samu cikakken bayani ba tukun. Saboda haka idan ya samu cikakken bayanin zai kira ni kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani bayani. A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Niger ta nuna rashin jin daɗinta a kan wannan al'amari, a saboda haka ma take kiran jama'a da a kai zuciya nesa. Kwamishinan labaran jihar Niger, Mr. Jonathan Vatsa, ya ce suna nan suna shirin shirya taron bita ga ‘yan bangar jihar domin ƙara sanin makamar aikinsu. Yanzu ina gaya maka His Excellency yana nan yana kokari, yanda ma za a yi organizing workshop. eh ma 'yan banga domin su san gashi wannan ya kamata ga abin da ya kamata su yi ga abin da ya kamata su yi in ana masu workshop lokaci lokaci lokaci ka gane ana faɗakar da su in ka yi haka sai ka yi haka in ka kama mutum ka mika ma 'yan sanda ko sojoji in suna kusa sai kuma ka ci gaba da naka aikin Ko da yake dai bayanai daga kwantagoran sun ce mutane hudu ne aka kashe a sakamakon wannan rikici, amma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce mutane biyu ne suka mutu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.